بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يتقب دا سوى أسهل التافنسة فضل علم السلف على علم الخلف ينا من بياني أكن علم من دباسد أمفاني ينا من بياني أكن علم النجوم يا قطع في جداديكو أكن علم النجوم للتأثير أكن علم النجوم للتسيير ilmin nujumi littafir ya ce shi ne batsilin muharram littafi ilimin taurari da ake amfani da shi domin duba da tsubbace-tsubbace da tsafe-tsafe wannan haramun ne ɓataccen ilimi ne bai halarta musulmi ya koye shi ba ga littafai nan da aka rubuta a kansu aka rubuta a kai bai halarta mutum ya karanta ba sannan akwai ilimin nujumi littafir wanda malamai suka ce ya halarta ya kakka mana asar na magabata a game da halaccin koyon ilmin nujumi da tafiyir amma shi ma kada mutum ya zurfafa a ciki domin yanzu zai ci gaba da mana bayani ya faɗa mana illar zurfafawa a tashi kanshi a cikin ilmin nujumi da tafiyir din wa amma ilmin tasiri malam ya ce amma kaga ilimin taurari wanda ake amfani da shi domin sanin yanayi fa ta ta'allama minhu ma yahtaju ilaihi. idan musulmi ya koyi abinda yake bukata zuwa gare shi lilihtida'i domin shiryatuwa wa ma'rifatul qiblati da kuma sanin alqibla wa tsuruki da hanyoyin da ya kamata a bi kana ja'izan inda jumhuri to ya zama halas a wurin malamai da yawa ilimin taurari ilmul falak astronomy da ake koya domin mutum ya san alƙibla ya san hanyoyi wajin najmihum yahtadun haka Allah ya ce ko wa alamakin wa bin najmihum yahtadun shi yasa malamai suka ce inna Allah ta'ala khalaqa hadhihi an-nujuma li thalathi fawa'ida Allah ya halitta taurari don fa'idoji guda uku ne wani ƙajizayen na a duniya bi mafariha waje allaha hujjumar lishiyaku mun sanya taurari su zama mafariha su da ake amfani da su su haske a sama zina ke nan eh zina nan mafari a su a sama idan mutum ya kalli sama dole ta bashi sha'awa ga taurari nan sun fito sun bazu a sama kaga suna ta gada suna tsalle sai wannan ya tashi daga wannan haka ana suna tsalle kamar irin yara yan ƙanana a fili sun ci sun koshi ba su da wata damuwa to kaga fa'ida ta farko kenan an ta kuna zinatan lissama'i sannan na biyu hujuman lishayaqi ana amfani da su a fasgo wani abu daga cikin su a matsayin yula domin a jefi shaidanin aljanu masu zuwa su a sama sannan sai na uku wa alamatin wa bin najmihum yahtadun Allah ya sanya taurari su zama dalilan shari'a waɗanda za a bi a gane yanzu wanda ya san ilimin taurari idan aka zo zai nuna muku alƙibla zai ce kawai ga alƙibla nan to irin wannan ya halatta a koya daga nan a tsaya na, kar a wuce kuma daga nan wa ma da alaihi abin da ya ƙara akan wannan fada hajjata ilaihi wannan ba da bukatar sa an san wanda za a san alƙibla an san wanda za a da wanda ake amfani da shi domin ganin mata duk wannan ba laifi za a koya shi ma kuma kar a yi zurfi malam ibn rajab alhamdulillah rahimahullah zai kawo mana wani bayani wallahi ya kama da abin da ke faruwa yanzu a nan a kasan a kasan nan tamu za za mu ji wa huwa yashghalu amma huwa amma amma huwa hammu minhu domin wannan na shagaltar da kai ga amma da abin da fi wannan muhimmanci musulmi kullum ana son ya zama yana da fiqhul awlawiyat a rayuwarsa me fiqhul awlawiyat fiqhul awlawiyat fahimtar me ya kamata in fara gabatarwa yanzu wani abu ne idan ban yi shi yanzu ba zan samu matsala gaba wani abu ne kuma zan iya jinkirta ki ce gaba sai in yi wallahi wannan yana ɗaya daga cikin bala'o'inmu rashin sanin fikihul aulawiyya ba mu da shi me yanzu ya kamata ya ba tilas in gabatar da shi me kuma sai nan gaba ya kamata in yi shi ba su da muke shan wahala sai mutum ya ɗauko wani abu ta hasini ne bai kai haji ba ya ɗora shi akan zaruri a mu tsakaninmu da Allah haka muke ma Allah a mu ta rayuwa haka muke muke shan wahala mu ɗauko ta hasini mu gabatar da shi akan haji mu gabatar da shi akan zaruri wanda ya kamata zaruri ya zo farko sai haji sai ta hasinin akwai dama in babu dama ta hasini ya taka mutu in ba ka yi su ba komai to kaga abin da ake ta shan wahala a kai ke wa rubbama addat tadqiqu fihi ila isa'ati dhann bi ma'arib al-muslimin kai zurfafawa a cikin ilmin nujumi da tasmir zurfafawa tadqiq kenan zai iya kaiwa ma ka na zato game da dukkan alƙulolin wajen ɗakunan liman na musulmai yanzu ba shi bane na baku labari ran nan wasu a kaduna suna bincike sun ce kashi tamanin da biyar a cikin masallacin kaduna duk ba akan alƙibla suke ba kaga wannan isa'atu zanni ne gine ki maharibil muslimina كأن الإمام ابن رجب يعيش فينا ويعايشنا gashi da shi da waɗannan yake fi amsarihim a biranensu yanzu wani mai ilimin falaki idan ya zo sai ce duk alƙiblolin masarki su ne ai suke taya wace suke ta yi suka ce suna shirya a gidan rediyon nagarta masallatai masallatan cikin garin kaduna fa kashi 85 a cikin ɗari duk ba a kan alƙibla suka ba ai kaga an shiga uku kuma su ko ba za su iya husa ma mutane masallatin su gina musu sabo ba kama wa kadalika kasiran min ahli hadha al-ilm wa kamar yadda yake afkuwa kuma yayi ta afkuwa ga masu yawa da cikin masu irin wannan ilimin na taurari adiman tun atanda wa hadithan da kuma yanzu وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار Sai باطل wannan tunanin da wannan جيتكين zai jawo a muna nama sahabbai da to a musu a kudirta cewa sun yi kuskure da suka yi sallah a wasu da tabi'ai da suka yi sallah a wasu wurare da birane wannan ko batsili ne وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي الإمام أحمد بن حنبل ya yi inkari dai yadda aka fa hujja da tauraruwar jadi'u ba tauraruwa ce daga cikin taurari tana cin al'abaraju samawiyya tana cin buruje din nan guda a cikin takwas akwai jadi'u tana kusa da dalwu eh in kana tauraron ibrahim al farki ba ka yana faɗin su ba ku tauraron su eh, sai a yau rana tana jadi'u wata kuma yana dalu dukkaninsu buruj ne buruj 28 ake da su al'abraju samawiyya su 28 ne to daga ci akwai waɗannan akwai iyayensu guda bakwai su ne ake ce musu asabu a shuhubu to akwai kuma waɗannan su 28 wato akwai aljadiyu suna amfani da aljadiyu wajen gano alƙibla al'imamu ahmad ya ce kudan ne wani aljadiyu wa qala inna ma warada ma bayna al-mashriq wal maghrib kiblat yace ku kyale mu da annabi ya faɗa mana yace abin da ke tsakanin gabas da yamma a nan alƙibla take al alƙibla na nan tsakanin bainal mashriq wal maghrib yake nan haka kawai shi ke ma bainal mashriq wal maghrib qiblatu mu kuma ma bainal janubi wa shimali ke nan, ta huta amma a ce sai an ɗauko aljadiyu an yi amfani da tauraruwa wajen gano haka imam ahmad bin hanbal ce ba yi da amfani yani lam yarid itibarul jadi wa nahwuhu min an-nujum aw wa nahwihi min an-nujum yani abinda al-imam ahmad yake nufi lam yarid itibarul jadi wa nahwihi lura da tauraruwar dajiyu da ta zo bai zo ba ko makamancin tauraron jadu dajiyu wannan bai zo a cikin nassi ba abinda annabi sallama ce ma bainal mashriqi wal maghribi illa shi ke nan ka tsaya a nan ka tsaya da mu a nan mu ma وقد أنكر ابن مسعود على كأد قوله إن الفلك تدور حقيقة سيدنا na Abdullahi بن Masud رضي الله ta'ala Anhu ya yi maka abu habari musu da ya ce wai alfalaku ta duru duniya na juyawa halaki wa an kara dalika malikun wa gairu shi mali ya ce kai dalla kyale mu duk wannan ba bincike bane mai amfani a kyale bai da amfani wa an kara al-imamu ahmadu alal munajjinin qawlahum sannan al'imamu Ahmadu bin hanbal ya musama masu ilimin taurari maganarsu da suke cewa inna zawala ya talifu fil buljani wai zawalin rana na sassaɓawa a garuruwa al'imamu ahmad bin hanbal ya ce ƙirya kuke yi su ku kyale mu su wato waɗannan bayan allah su duk abin da ba a samo shi a nassi ba su ba sa ba kansu wahala a kai duk abin da ba nassi ya tabbatar da shi ba kuma aka gina shi a addini za a gina akan wannan to su ba su kan su wahala amma abubuwa na rayuwar duniya wanda ba su da alaka da addini to wannan dama ba a bukatar nafsi a ciki al-ibtida'u fi dunya wal ittiba'u fi din ibtadi'u fi dunya wattabi'u fi din ka'ida kenan idan mutane suka koma suna ibtida'i a cikin addini to sai Allah ya toshe musu kwakwalwa ba za su zama suna da ci gaban duniya ba shi ne aka samu wani sufi ya gode ma Allah ko dan ta faɗin wannan magana ya ce Allah alhamdulillahi allazi a hudu ba juma'a ya hau minbari ya ce alhamdulillahi allazi sakhara lana alfirinjata li ya'malu lana fi dunya wa nastajila bi zikrillahi ta'ala yace sun gode ma Allah da ya kawo musu turawa suna ta aikin duniya suna musu mota su musu jirgi su musu komai su kuma su ta zikiri eh kaga ya kamata kuma ya gode ma Allah da ya sakhare musu turawa ya siyo musu ba suna zaune a masallaci sai a cillo bomb sai ya kokona su ga baki sai rubuta masallacin shi ma ya gode ma Allah akai ko alhamdulillah ala kulli hal to kaga wannan fatar basira kenan وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك الإمام ابن حجر يفتكن كد مغانا وأن نبع لما يشي musawarsu da suka yi tana iya kasancewa ko musawar wasunsu da suka yi lidalika ga wannan li'annar rusula lam tatakallam hada domin manzannin Allah ba yi magana akan waɗannan ba wa in kana ahlahu ahluhu yaqta'una bihi duk da cewa masu wannan ilimin suna yankewa su ɗauka a matsayin ilimi ne wa in kana lishtighalu bihi rubbama adda ila fasadin arid duk da cewa shigalta da irin waɗannan ilmomin za ta iya jawo anna wacce take mai faɗi to shi yasa magabata na kwarai. su yadda a zurfafa a cikin hatta ilmin nujumi littasir ba shi ko ilmin nujumi littasir haramun ne ilmin nujumi littasir haramun ne azan amma ilmin nujumi littasir shi ya halasta gwaggwadon abin da za a shiryantu a kan hanya a kan alƙibla amma kuma daga nan kada a zurfafa domin zurfafa wannan kuma sai ta jawo bala'i sai mutum ya yanzu da wuya misali ba na ta ilimin geography bai da amfani ba amma don mutumin da yake geography ya zurfi a ciki inda za ku zauna da shi sai ka yana da wata ra'ayoya na daban sun ka yana da wasu ra'ayoyi na daban da suka saba ma sai wani da ya taba yin bincike digiri yi a geography ya zo ya samun ya kamun shi kundi guda ya ce in masa in masa abin nan in masa in duba mai da hausa ya rubuta da yaren hausa a biyu ke ya gama jami'a ya gama hati ya kawo aƙidar ta ita ce aƙidar ta ita ce sammai guda bakwan nan da Allah ke magana kansu to ba wasu abu ba ne ba tammai ake nufi wai hawa hawa ba a abin da ake nufi ana nufin waɗannan duniyoyin ne guda bakwai seven seven planet yace su ne kawai kuma shi ma ba ra'ayin shi bane na wani ne ya kwafo kuma har da shiga qur'ani cikin hujjojinsa da ya kafa awalam yaro na samawati wal arda kana tarat an tafataqnahuma ce kaga sama ce ce ashe anna samawati wal arda kana taratu sammai da ka a kan cike fa fatahnahu ma sai muka raba su to hujja shi kenan daga cin hujjojinsa da ya kafa da hausa ya rubuta ya kamun takardar littafin ya ce in duba masa na karanta na karanta inda zan masa ta'aliki na masa ta'aliki na ba shi wasu masajir na ce zai duba ban san makomar rubutun nashi ba wanda da haɗu da shi an kai shekara uku to kaga akwai irin wannan wai samman nan kaga kai mutum zai kare hadisin iradi kenan ko kai kai mutum ya kare hadisin iradi idan ya ce waɗannan sabon planets din su ne suke matsayin as su sab'u har ma ya ɗauko ayar aya ayar nan ta ƙarshe ta suwata talaki ya kawo ta ita ma ya ce ai da Allah maɗaukakin sarki ya ce wal arda ko mislahunna sai ya ce wai ba ana nufin misla ba ana nufin fil adadi bane ba fil kamiyya bane ai fil khalqi ne so duk da ya kawo irin wannan irin wannan kage akwai damuwa a cikin to irin waɗannan ilmomin suna da wannan kai mutum zurfafawa a cikin ya jawo ma mutum ya zama ya halaka وقد اعترض بعض من كان ya كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل ثلث الليل kai an samu ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zurfi a cikin ilimin jogarafiyyar nan waɗanda suka musu ma hadisun nuzu wanda manzal su mai tabbatar da cewa Allah ta'ala a cikin ƙudurarsa yana takowa sama ta ɗaya a kashi uku na ƙarshe na dare wanda shekul islamun taimiyya yana da littafi akan wannan hadisun nuzu shahu hadisin nuzu yana cikin majmu'ul fatawansa shagu hadisin nuzul duk wata matsala da ke da alaka da wannan sai da ya tattauna a kanta in ka karanta wannan littafin za ka ƙara jinjina ma shekul islamun a matsayin ba ƙaramin malami ba ne wa aka samu ɗaya daga cikinsu yana cewa sulutul laili ya katali ku bi ikhtilafil buldani ai wannan kashi uku na daren yana sabawa gwadon sabawan garuruwa fala yumkinu an yakuna an-nuzulu fi waqtin zai yi a ce Allah ya sauka a wani lokaci keɓantacce ba ka gani wa ma'lumun bi darurati min islam nan abu ne a cikin addinin musulunci sani na lalura kuma wahala al irin wannan musul fatacce ne a cikin addinin musulunci annabi sallallahu ya faɗa ɗauka sannan ka zo kana mutawa kana cewa ba kuma hadisi sahihi kaga wannan ba abu ne amma me ya jawo masa ya aikata irin wannan shine zurfi a cikin ilimin da bai da amfani wa inna rasul sallallahu alaihi wa sallam wa khulafa'ahu ar-rashidina lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da khalifofinsa shiryayyu لو سمعوا سمعوا من يعترض به لما نازروه والله دا منزن الله دا الخلفاء الراشدون ذات جميع إن ولا مغنب لما نازروه ما سيد الوقت تتونا وادش بل بادروا إلى أقوبته والله ذات جد وتأذب حد شينه وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين ودا ذات حقا شينه دا زمعر ما سساقا مع الله masu munafurci masu karyata Allah saboda manzon sama ya faɗi abu ko kuma kana zuwa kana kawo wani abu na molanka wata nazariya kamar yanzu mutum ne ya karanci history ko wanda ya karanci sociology sai ya zo sai ya ce zai tabbatar maka da nazariyar darwin charles darwin wacce ke cewa asalin ɗan adam daga biri ne ga wannan ai ta tunaziruhu ai duk da an samu irin su a shek Muhammad Kutub rahimahullah ya rika ma irin su raddi a littafansa da yawa hatta littafinsa kaula ta tsiki shari'a wanda littafi ne da yake magana akan ya zaya a kafa shari'ar musulunci da dalilan da suka jawo matsalar ba a tabbatar da hukunce-hukuncen musulunci sai da ya kawo wannan tiyorin na dawin ya mata raddi sannan a littafansa da yawa kamar littafinsa da ya rubuta kawai kan wannan tunanin al-islam ay al-insanu bainal madiyya bainal madiyyah wal islam al-insan bainal wal islam a cikin wannan littafin nasa ya ma dawin talas dawin da masu bin almajiranka raddi sosai ka san ai wanda su duk wasu ku karanta wannan tiyogin ko a kawo ga asalin dan adam ga yadda yake daga biri wai asalin dan adam biri ne an yi wani bincike a kasar kenya aka gano wani koko na dan adam wanda da aka zo aka duba shi aka ga koko ne na kan biri kokon kan biri ne shekaru miliyoyi da suka wuce aka gano cewa wannan wanda kawunan kaga su sun yadda wai asalin ɗan adam ɗan afirka ne afirka ita ce asalin duniya amma kuma yan afirka birai ne ɗan adam bai je turai ba sai da ya zama homo sapiens kaji sunan ba sai aka zaɓo eh. ya zama fes ya zama fari sannan ya isa turai da amerika da asiya amma asalin shi a afirka to biri ne eh. akwai cikin eh, lenin cikin almajiran kalma da ya rubuta littafinsa ya sa masa suna lebo from f to man eh. al'amal min al-kirdi ila al-insani Hmm. ya aiki da ai ai da yawancin waɗannan yan lebo congress ɗin ne. duk tunanin su daga can ne kake jin ake cewa congress wane sun ba sun su wallahi sun yadda da irin waɗannan ake da. to shi yasa da aka tambaye a shirin su karbawi a game da social sciences yace tsakani da Allah ilmomin social sciences da ake karantar da mutane to kamar karin jini ne ƙarin jini ne wane gayi nan an san yana da ƙanjamau sai a ce wane a ɗibo jinin shi kawai a sama wani ya wancan zai zama shi ma eh? wane na da hepatitis B sai a ɗibo jinin shi a ƙara ma wani ya wancan zai zama shi ma shi yasa ka gidi yin waɗannan ilmomin sai mutum ya taka tsantsan da su wajen karanta su in ba haka ba sai tunanin shi ya koma irin na waɗancan To alhamdulillah rabbil alamin duk waɗannan ilmomin ana buƙatar sai an tace su shi yasa wani yaro ya zo ya ce min ya samu sociology zai karanta sociology na ce to Allah ya shirye ka Allah ya tsare ka Allah ya tsare mana kai Allah ya tsare maka aƙida, ka fito lafiya eh ba su rikirkita maka tunani ba ka zama kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba na ba shi shawarwari a game da irin waɗannan ilmoman da yadda ake mu'amala da su akwai malamin da zai zo yana lakta to tun daga shigowar shi har ya fita istighfari zaka kama yi na ce mishi da ya fara lakta yana yi kana rubutawa kana astaghfirullah rabbi firli wa tub alayya rabbi firli har ya fita da law da economic da sociology da political science da international studies da history waɗannan ilmomin sai mutum ya taka tsantsan wajen karanta su sai mutum ya taka tsantsan ba haka ba tuni za a hadda education da psychology suna kita musu al'ulumul insaniya humanities saboda tunanin wasu ne kafirai kawai suka zo suka zo na suka kara suka ce ga yadda suke san adam ya zama kuma a lokacin ba fa bincike suke a lab ba ma ba bincike suke a lab ba domin dan adam ya ba zuwa za a binciken sa ɗabi'un dan adam ana zama ina za ya za ka ɗibo ɗabi'a dan adam ka je ka gwada ta adam wani inji ne ake da shi da zai gwada kawai wani ne zai ce ya zauna ya karanci ɗan adam ya fahimci kaza yana kaza yana kaza an samu wasu yara an aje su a wani ɗaki, sun rika kaza sun rika kaza cikin hada linguistic duk suna ciki hmm? to ya ce an gano to duk ta ga yin wani nabuwa sai mutum ya taka tsuntsun da su Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in za ku yi ta jin bayanai a cikin wannan littafin fadlul ilmi saraga ala ilmi al-khalafi kenan yanzu magabata su duk waɗannan wahala-wahalan ba su sha su ba namu na ƙaƙa na ƙaƙa